أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci wanda ya ƙaddari rayuwarmu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asbahi na ranar alhamis goma sha uku ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab in yan uwa ba su manta ba mun yi karatu da ya kai kusan na kwana hudu cikin abin da ya shafi ladabtarwa da wa'azi da umarni da hani da jan hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi wa iyalansa sauran al'umma su kuma su koyi su bi waɗannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama umarnin da aka yi wa mata annabi sallallahu alaihi wasallama su ɗiba su yi aiki da shi hanin da aka yi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ma su yi amfani da shi su hannu wa'azin da aka yi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su wa'aztu da shi Allah maɗaukakin sarki yake bayyana wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama ayar da take kafin wannan wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku zauna a gidajen mazajen ku. idan buƙatar fita ya kama kada ku yi fita irin na zahiran farko ku yi fita irin yadda ku ya tsara muku na suturce jiki baki ɗaya da rashin ado da rashin sanya turare wa ƙarna fi buyuti kunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina zaka ku tsaya sallah ku ba da zakka wa aqina Allah wa rasula ku bi umarnin Allah da manzonsa ku nisanci hanin Allah da manzonsa Allah ya ce ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt lallai iyaka abinda Allah madaukakin sarki yake nufi ya tafiyar da datti ya wanke ku daga abin da ya shafi dauda da zunubi sai ya ce ahalal bait ya ko ahalu baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ta bahira ya kuma tsarkake ko tsarkakewa magana da ake da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya nan ba domin a ƙara nuna maka lallai dai matan annabi sallallahu alaihi wa sallama nan su ne ahlul baitin nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zukurna ma yutla fi buyuti kunna ku tuna abinda ake karantawa cikin gidajenku ma'ana gidajen matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mun san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi aure da dama ya rabu da wasu amma yaransu yana da mata tara dukkansu kowace tana da ɓangare ɓangare ɓangare nata shi ya sa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wani, kurna ma yutla fi buyuti kunna ku tina kada ku gafala daga abin da ake karantawa cikin gidajen ake saukarwa cikin gidajenku min ayatin lahi hikima na ayoyin Allah maɗaukakin sarki da hadikan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma ما يتلى في kunna min آيات الله hikima? inna allaha kana latifan khabira lalle Allah madaukakin sarki ya kasancewa ya kasance mai tausasawa mai kuma ba da labari cikin dukkan ayyukan bayansa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ku tina abin da ake karantawa cikin gidajen ku tina abin da aka saukar cikin gidajenku su wane ne aka saukar da alqur'ani a cikin gidajensu matan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke kafa hujja da batun damiri cewa aida da Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti an kawo damirin maza inda matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ahlul baiti ne da an kawo damirin maza to ai in muka duba siyaƙin ayoyin da suke zuwa ayar da ta biyo bayan ayar da ta ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal baiti shine wa dhukurna wa dhukurna kuma zamirin mata ne ko zamirin maza wa dhukurna zamirin mata ne wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna ku tina abinda aka saukar ake karantawa a cikin gidajen wannan ana nufin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama min ayatin lahi wal hikma na ayoyin Allah matsaukakin sarki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana nufin ku yi aiki da abin da Allah matsaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidajenku kada ku gafara kada wasu abubuwa su gafalar da ku su ja hankalinku zuwa ga wani abu daban domin cikin abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidajenku ake karantawa a cikin gidajenku akwai abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi wadda da su ne ake da waɗannan abubuwan ake samun tsayuwa da wadatuwar rayuwar duniya da lahira ake kuma samun ladabi wadda shi ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin alƙur'ani akwai samun wadataccen rayuwa ga rai akwai abin da ya shafi tsaftace halaye da ɗabi'u mutum ya zamanto yana da halaye masu kyawu mutum ya zamanto yana da ɗabi'u masu kyawu sa'annan kuma a kira mutane a karantar da su zuwa ga wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya tunatar da matan annabi sallallahu alaihi wasallama babban ni'ima cikin ni'imomi da ya yi musu shi ne kasantuwar wahayi yana sauka a cikin gidajensu koma bayan sauran gama garin mutane ina fata an fahimta a alƙur'ani ya sauka ne tsakanin makka da madina saboda haka babbar ni'ima ce a ce allah maɗaukakin sarki yana saukar da wahayi gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama a ce wahayi ya sauka inda kake wannan babbar rahama ce musamman na aisha radiyallahu anha ta kasance ta fi kowa cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama, samun irin wannan falala samun irin wannan ganima samun irin wannan rahama wadda take miya. domin wahayi bai taɓa sauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, suna kan gado ɗaya da wata ba cikin matansa face na na aisha radiyallahu anha ita ɗaya ce wadda suna zaune da annabi suna kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama akan gado wahayi ya sauka gare ta saboda haka rahama ce mai girma Allah maɗaukakin sarki ya yi wa matan annabi sallallahu alaihi sallama, idan a saukar da alƙur'ani a gidajensu bayan an saukar da alƙur'anin a gidajensu sahabban annabi sallallahu alaihi sallama sun karanta nan gidajen nasu ne za su dawo suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama menene ma'anar kaza menene ma'anar kaza menene ma'anar abu kaza wani lokacin ma wata hadifa ce za ta faru wani abu ne zai faru bayan faruwan abun sai a saukar da aya annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa sahabbai bayanin abin da suka tambaya a kai ko bayani na abin da ya faru saboda haka wannan babbar falala ce mai girma a ce alkur'ani ya sauka cikin gidajenku ya kuma matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda haka ku riƙi abin da ya sauka a gidajen kunnan kada ya zamanto kun gafara kada ya zamanto kun rakkana kar wani abu daban ya ja hankalinku Allah ya ce wa kurna ku tina ku tina ku wa'aztu da abin da aka saukar muku na alqur'ani in ko har matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce musu wa kurna ma yutla fi kunna, to mu kuma min babi aula mu zamanto wato min fi wato tunatuwa da wa'astuwa da abin da aka saukar saboda abin da yake tsakaninmu da lokacin da aka saukar da wannan aya na tsananin shekaru da zamani da abubuwa da suke ƙara nisantar da mutane da jin tsoron Allah da suka yawaita tsakanin shekara 1400 da wani abu Allah shi kare mu Allah ya ce inna Allah kana latifan khabira kalmar al-latif الشيخ بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الشيخ ناصر بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى شكن تيسير الكريم الرحمن يشع اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير الذي يسوق عبده إلى الخير إذا أكشع اللطيف من توسع سوا shine wanda yake kada bawansa zuwa ga alkhairi yake jan hankalin bawansa zuwa abubuwa na alkhairi wa yahsimuhu min ashar kuma yake kare shi daga sharri bi tariqin khafiya ta wata hanya da take boyayya la shuru biha baya ma ji a ransa da hanya din cikin laqafa ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sawa bawa tunanin wani abu na alkhairi ya kuma kare shi daga tunanin wani abu na sharri ta wani abu daban da zai zo wanda baya jin abun a ransa yana ganin abun kamar ba komai bane wa yasuqu ilaihi rizq nan kuma Allah madaukakin sarki ya kaɗa arziki zuwa gare shi ma la yudrihi ta yadda bai sani ba baya jin sabbuba din ko kuma Allah madaukakin sarki ya sade masa sabbuba na samun wadata ta abin da ya shafi gidan lahira wani abu ne wadda su mutane suna ganin abun yana da wahala ko abun abun kine a cikin rayuka ko yana da nauyi amma sai Allah madaukakin sarki ya kada hankalin bawa ya nuna masa ya yassare masa sai kaga kawai bawa ya riƙi wannan hanya din, kuma hanya ce ta tsira wadda za ta kai shi zuwa ga wato aljanna zuwa ga gida wadda yake mafi ɗaukaka gidan aljanna Allah shi ƙara taimakon mu inna Allah kana latifan khabira ay khabiran bikum ya ahlal bait Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne kan al'amarinku ya ko ahal bait an yi ta jan hankalinku to fa ku kula ku wa'aztu da abinda Allah madaukakin sarki ya umurce ku cikin ayoyin nan ya hane ku aka yi muku wa'azi gare su wadkurna ma yutla fi buyutikunna ku tunu da daga abinda aka saukar a gidajen ku na alkur'ani ku fa sani duk inda kuka yi rayuwa rayuwa ta kare Allah madaukakin sarki zai ba da labarin irin rayuwar da kuka yi ranar tashin alkiyama duk yanayin da kuka yi kun wa'aztu ba ku wa'aztu ba kun yi aiki na kwarai ba ku yi aiki na kwarai ba Allah madaukakin sarki zai ba da labari Allah madaukakin sarki shi taimake mu na'am innal muslimina إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci wato sakamako da lada na matan annabi sallallahu alaihi wasallama idan sun bi Allah ya kuma ambaci hukuma da ya tanadar idan suka zamanto ba su bi Allah ba sa'an nan kuma Allah ya bayyana mana cewa idan sun bi Allah maɗaukakin sarki to fa sun kece sa'a sun zarce sa'a sun wuce dukkan mata to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana hukunci kuma na sauran al'umma cewa mazansu da matansu dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya sanya su tare cikin abin da ya shafi hukunci na abin da ya shafi imani da aiki na ƙwarai da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye ba bambanci tsakanin namiji da na mace su ma duka su zamanto sun ladabtu da waɗannan ladduba da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da wato aka umurce su mazansu da matansu kada wasu su raya a ransu cewa ai aiki kaza da aiki kaza ya shafi maza ne bai shafi mata ba a'a aikin alkhairi ya shafi maza da mata baki ɗaya kuma dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da kyakkyawan sakamako a lokacin da muke muƙaddima na wannan sura ɗin mun yi ishara zuwa ga wannan aya ɗin cewa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sakamakon masu kyautatawa cikin abubuwa da ayan nan ta ambata da kuma ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sakamakon masu imani a cikin wannan aya din Allah maɗaukakin sarki ya ce innal muslimina wal muslimati lallai musulmai maza da mata idan aka ce musulmi ko al-muslim ko al-islam ana nufin al-munqadina fi zahir waɗanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala a zahiri suka miƙa wuya Allah maɗaukakin sarki ya musu hukunci Allah maɗaukakin sarki ya musu tsarin rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya ba su bayani na yaya za su tafi a kayi Sune ne ma'anan innal musulmi wal musulmat domin musulunci ana nufin miƙa wuya ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala baka da zaɓi baka da wani abu sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya tsara maka wannan miƙa wuya ɗin cikin abin da ya shafi maza da cikin abin da ya shafi mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina haka muminai maza da muminai mata su ma Allah madaukakin sarki yace lallai musulmai maza da mata muminai maza da mata su wanene ake nufi da muminai maza da mata su ne waɗanda suke gaskata abin da ya waje ba su gaskata Abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a gaskata cikin abin da ya shafi zuciya a tabbatar da shi na ayyuka na zuciya kamar tabbatarwa cikin zuciya cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne waɗannan ayyuka ne na zuciya maluma na abin da ya shafi aƙida, suna cewa al-imanu qawlun bil lisani imani magana ne da fatar baki ma'ana ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa i'tiqadun fil qalbi da ƙudirtawa cikin zuciya ka ƙudirta a cikin zuciyanka babu abin bautawa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai imani da mala'iku akwai su kuma ga ayyukansu kai imani da manzanni sun zo kuma ga ayyukansu kuma manzanni ne na Allah kai imani da littattafai da baki ɗaya, Allah maɗaukacin sarki shi ya saukar da su kuma abin da ya saukar ɗin nan gaskiya ne kai imani da alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama littattafan da suka gabata ka yarda da abin da yake cikin su matukar ba a riga an jirkita shi ba ko an hargitsa shi in yana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar Attaura, injila zabura da sauransu wajibi ne ka kudirta a ranka Allah madaukakin sarki shi ya saukar da su kuma matukar ba a jirkita su ba suna nan akan abin da ya shafi daidai ka yi imani da ranar ƙarshe ka yi imani da ƙaddara alkhairinta da abin da ya shafi sharrinta waɗannan su ne abubuwan da ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya ƙudurta su a cikin zuciyarsa da hankalinsa kar ya yadda wani abu ya kawo masa wani tunani ya zo masa a rai ya dinga ganin cewa ai waɗannan abubuwan ba gaskiya ba ne kamar misali akwai waɗanda tunaninsu yake kai su cewa babu faranan tashin alkiyama idan an mutu an mutu kenan ko tunaninsu ya raya musu cewa babu azaban kabari idan kayaya za a yi azaba wa kabari an riga da an toni mutum an sa shi a cikin kabari an sa shi a rami an rufe shi yaya za a isar masa da azaba yaya za a isar masa da ni'ima suna ganin wannan kawai kamar ba haka ba ne duk waɗannan shubuha ce da wasu suke rayawa a su. alhali muna iya ganin cewa mutane suna iya kwanciya a ɗaki a ce mutum biyar zuwa mutum goma duk suna kwanci a ɗaki a jera ko daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku su yi mafarki cewa gashin nan sun tashi sun yi tafiya ƙasa kaza sun sauka da daddare ko sun sauka da rana har sun je an ba su masauki yana mafarki ya sun an ba su masauki ya yi wanka ya sa kaya ya fita ya je guri kaza ya je guri kaza a kasar da ya je ya tashi zai zo gida ya shigo cikin jirgi ko kuma har ya sauka a airport kaza zai sauko kenan kawai sai ya farka daga mafarkinsa da yake sai gashi a akan gadansa yaya aka yi duk waɗannan abubuwa suka yi ta zuwa maka a rayu to in wannan abin yi shi a duniya to ina kuma kake tuna abubuwan lahira sannan ayan alkur'ani ya tabbatar mana da akwai azaban kabari Allah madaukakin sarki yake faɗa mana dangane da mutanen Fir'auna annaru yuraduna alaiha guduwa wa ashiya za ana bijirto musu da wuta safiya da maraice wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da za a yi tashin alkiyama za a shigar da mutanen Fir'auna azaba mafi tsanani an ambata mana azaba guda biyu anan annaru yuraduna alaiha guduwa wa ashiya wuta da ake bijirto musu da shi safiya da maraice a ina ne a cikin kabari ne kuma ba ranar tashin alkiyama bane a barzaku ne me nuna mana ba ranar tashin alkiyama bane ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a ranar tashin alkiyama kuma a dakhilu ala fir'auna ashadda al'azab da a sanya mutanen fir'auna cikin me azaba mafi ne mafi tsanani saboda haka wajibi ne kai imani a cikin ranka da ranar tashin alkiyama tun daga abin da ya shafi mutuwa da barzaku da hisabi duka wajibi ne ka kudirta wannan a cikin ranka kar ka samu wani shakka a ciki Allah shi taimake mu na'am to wannan ayar Allah madaukakin sarki ya raba mana musulunci da imani Allah ya ce mana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wannan yana nuna mana a sai imani yana cin gashin kansa musulunci yana cin gashin kansa duk lokacin da da Allah madaukakin sarki ya raba su a ma'ana abin da nake so na ce musulunci shine miƙa wuya miƙa wuya da miƙa wuya cikin abubuwa da suke na zahiri imani miƙa wuya da yarda da tabbatarwa cikin abubuwa da suke na ɓoye ma'ana cikin zuciya ina fata an fahimci wannan musulunci da imani abubuwa ne da kowanne yake cin gashin kansu idan suka zamanto an raba su kamar yadda aka san innal muslimina wal muslimati akwai bambanci tsakanin musulunci da imani idan aka raba su bambancin kowane yana fitowa fili in kuma aka haɗa su to ana nufin musulunci ana kuma nufin imani da kalma ɗaya misali idan aka ce aka ambaci musulunci kawai aka yi shiru to imani ya shiga musuluncin yana nan kuma imani ya shige shi in an ambaci imani kawai aka yi shiru to musulunci ma ya shiga cikin me ya shiga cikin imani din amma idan aka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to musulunci yana daukar ma'anar miƙa wuya ga abubuwa na zahiri imani yana daukar ma'anan tabbatar da abubuwa da suke ayyuka na zukata ma'ana tabbatar da abubuwa da suke boye don yanzu in aka ce maka ka nuna mana mala'ika ba za ka nuna shi ba ina fata an fahimta a ce a cikin ranka ne kake kake imani da shi yanzu in aka ce mana ka nuna mana manzanni ba za ka nuna su ba sai dai ka nuna ayyukansu ko tasirinsu amma dukkan mu nan ba da tashi gan su amma mun yi imani da an aiko su ina fata an fahimci wannan wannan ayyuka ne na zuciya abin da zai nuna mana bambanci da yake tsakanin musulunci da imani shine faɗin Allah subhanahu wata'ala ta'ala qalat al-a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin wasu mutanen karkara da suka zo suka musulunta sai suka ce mun yi imani suna nufin sun yi imani cikakken imani da dukkan abin da ya ƙunsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙullam tu'minu a'a ba ku yi imani ba ka faɗa musu ba ku zamanto masu cikakken imani ba ku dai kuna mataki na musulmai kuna mataki na waɗanda kuke musulmai amma ba ku yi imani ba walamma ya walakin qulu aslamna ku dai ku ce ku musulmai ne kun musulunta walamma ya dakulu al-iman fi qulubikum amma da saura ba ku riga kun zamanto masu cikakken imani ba saboda haka ana iya samun musulmi amma imaninsa yana da tawaya ba yana da cikakken imani ba ina fata an fahimta amma kuma tawayar imanin sannan bai fitar da shi cikin musulunci ba ina fata an fahimci wannan kamar yadda hadisi ingantacce ya zo cikin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wa yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ma'ana mazinaci ba mazinaci a lokacin da yake zina bayi da imani la zini zani mazinaci a lokacin da yake zina la zini wa huwa mu'minun baya zinan nan yana da imani imanin ya ya ya tafi a wannan lokacin amma zinansa da ya yi aiki ne da yawan aiki ne da ya hukunta a yi masa haddi saboda haka kabira ce daga cikin kaba'irud dunub amma tare da haka abin da aka kore a gare shi shine cikakken imani amma asalin musulunci yana da shi ina fata an fahimci wannan saboda haka imanin ya kashi daga gare shi a lokacin da ya aikata wannan aiki amma asalin musulunci nasa yana nan amma inda za a ambaci imani kadai innal ladzina amanu wa amilus salihati to imani ya shiga musulunci ya shiga amma da aka ce innal muslimina wal muslimati shikenan musulunci ya dauki ayyuka da suke na zahiri imani ya dauki abubuwa da suke na boye wadda kudurta su ake yi a cikin abin da ya shafi zuci Allah shi taimake mu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat al qanitin ana nufin wadda ya ruzumci ya dimanci da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyuka na abin da ya shafi gabbai su ma suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jera su cikin ayyuka na ƙwarai ya tabbatar da su alƙanitina wal qanitat alqanut shi ma ana nufin da'a ne wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah amma ana so a dawwama shi da'a ne da ake dawwama ana yi wajen abin da ya shafi ayyuka na gabbai in ba mu manta ba mun yi bayani akan ma'anar attaqwa a farkon wannan sura din muka dauko maganar ibn habib cewa jin tsoron Allah madaukakin sarki shine ka zamanto kana aikata aikin da'a akan haske na Allah kana neman Allah madaukakin sarki ya saka maka ya baka lada sa'an nan kuma ka nisanci aikin zunubi a kan haske na Allah kana kana fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare ka daga azabarsa to haka ake so mutum ya dawwama a ciki ka dawwama kana aiki na alkhairi daga banka shine ma'anan alqanut wal qanitina wal Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana alqanitin cikin bayani da ya mana cikin suratul a asa rabbuhu in ɓallaka kunna dilahu أن يرد min kunna خيرا mu'minatin كن sai Sai kawo wannan wannan كالمال ma'ana masu tsoron Allah maɗaukakin sarki masu dawwama cikin abin da ya shafi ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am wasadiqina wasadiqati Allah maɗaukakin sarki ya ce da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata su ne na hudu musulmai maza da mata muminai maza da mata masu kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki da ayyuka ayyukan ɗa'a na gabbai maza da mata wasadiqina wasadiqati da masu gaskiya su ma maza da mata Allah maɗaukakin sarki duka yana ba mu labarin su ne sakamakonsu su da shine Allah maɗaukakin sarki ya rufe wannan aya din wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya maza da mata ma'ana masu faɗan gaskiya cikin abin da ya shafi ayyukansu masu aiki da abin da ya shafi gaskiya masu faɗan magana na gaskiya masu nisantan ƙarya masu kaɗaita Allah maɗaukakin sarki cikin dukkan ayyukansu duk abubuwan da za su yi suna gaskiya suna neman yarda na Allah maɗaukakin sarki suna neman Allah maɗaukakin sarki ya kare su daga abin da ya shafi zina daga abin da ya shafi riya ah, an samu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda tun da suke a kan gaskiya suke tun kafin zuwa musulunci tun zamanin jahiliya ba sa ƙarya wa sadiqina wa sadiqat masu gaskiya maza da mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina na mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati haka ne go yawwa masu gaskiya maza da mata masu gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu waɗanda tun a jahiliya ba sa ƙarya sa'annan a cikin musulunci ma ba su yi ƙarya ba sa'annan lizimtar gaskiya dawamar da gaskiya alama ce da take nuna imanin mutum alama ce take nuna mutum yana da imani kamar yadda ƙarya lizimtar ƙarya alama ce da yake nuna rashin imani alama ce da yake nuna munafurci cikin zuciyar mutum annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi gaskiya ya bayyana mana sakamako na masu gaskiya cikin hadisansa ingantattu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bisidiqi ku gaskiya ku gaskiya fa inna sidika ya hadi ila albir domin gaskiya ita gaskiya tana ja ne zuwa ga abin da ya shafi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala tana ja ne zuwa ga biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala wa innal birra yahdi ila aljanna shi kuma da'a wa Allah biyayya wa Allah shi kuma yana shiryarwa yana ja zuwa ga aljanna saboda ka in kana neman aljanna ka riki me ka riki gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum wal kadhib na hore ku na hana ku ƙarya na hane ku daga ƙarya ku sake ta ku wazar da ita fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya yana ja zuwa ga abin da ya shafi fajirci ƙarya na shiryarwa na nusarwa zuwa ga abin da ya shafi fajirci wa innal fujura yahdi ila nar fajirci kuma yana ja yana shiryarwa yana nusarwa yana kai ma'abucinsa zuwa ga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wala yazalu ar-rajulu yasduqu hatta wala yazalu ar hatta yuktabu inda Allah siddiqa annabi sallallahu alaihi wa ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdado yana hasashe yana ƙoƙarin faɗan gaskiya hatta yuktabu inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala cikin siddiƙai cikin masu gaskiya yace wala yazalu ar-rajulu yakzib annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai gushe ba kuma yana ƙarya wa taharral kazib yana kirdado yana hasashe na faɗan ƙarya hatta yuktabu inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi wajen Allah matsaukakin sarki a matsayin mai a matsayin maƙaryaci a sai kun ga babu addinin da ya yi umarni da gaskiya irin addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyu hallazi na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuɗin da kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ku kasance tare da masu gaskiya ba a ce ma ka zama tare da masu ƙarya ba domin kada ƙaryan nan ya shafe ka wa kunu ma'as na ku kasance tare da masu gaskiya saboda haka babu addinin da ya karantar da mu amana ya karantar da duniya gaskiya irin abin da ya shafi addinin musulunci ka zamanto mai gaskiya ka zamanto mai amana a duk inda kake duk inda aka samu wani musulmi yana aikata wani abu na ƙarya ko yana cin amana to duniya ta sani addinin musulunci ba shi ya karantar da shi ƙarya da cin amana ba abinda addinin musulunci ya karantar da shi shine gaskiya cikin magana cikin aiki cikin komai da komai nasa abinda musulunci ya koya masa shine abinda ya shafi gaskiya saboda a abubuwan da suke faruwa misali ka iya gani a wannan ƙasa tamu kaga yadda ake gudanar da abubuwa a misali ma'aikatu na gwamnati ko kamfanoni ko organizations ko wasu abubuwa za ka ga yadda ake abubuwa za a shirya takaddu na wani project na ƙarya a gama shirya shi a kitsa shi a fidda kuɗi da sunan wannan aiki da sunan an yi abu kuma ba a yi abun ba a zo a ci kuɗi da sunansa sunan abin da aka yi a nan ƙarya sunan abin da aka yi cin amana musulunci kuma ba shi ya koya wa musulmai wannan abun ba idan musulmi ya yi haka to ya je ne ya koyo abunsa a wani guri ya ɗabbaka abunsa a wani guri amma musulunci ya hane shi wannan abubuwan sa'an nan abu na gaba babu wani abun da yake kawo al'umma ci gaba irin gaskiya da abin da ya shafi riƙon amana duk inda aka riƙi gaskiya aka riƙi riƙon amana za ka ga an samu ci gaba a wannan gurin ci gaba na mamaki amma duk inda ya zamanto an riƙi ƙarya an riƙi ha'inci an riƙi ɓarna to ka dinga ganin su kenan suna ta tsawafi a guri guda babu inda za su je babu ci gaba yanzu idan ka duba misali a wannan ƙasa da muke rayuwa ciki daga lokacin da abubuwa suka fara taɓarɓarewa zuwa yau wani taku muka ƙara aje wani kafa ina muka sa kafan mu wajen ci gaba Ƙasashen da aka ba mu yancin kai tare da su wani irin ci gaba ne ba su yi ba mu kuma ina muke a sai ya kamata mu zauna mu duba da hankalin mu idan ba za mu yi gaskiya da riƙon amana don musulunci ya karantar da mu ba to ya kamata by experience mu ce kai an yi ha'incin na shekaru kaza ana ha'inci ana cin amana ana ƙarya bai kai mu ga nasara ba ya kamata yau da gobe ya nuna mana mu ajiye ƙarya mu ajiye cin amana mu ajiye rashin gaskiya mu ɗauko gaskiya mu zo mu sa a gaba mu gani ko za mu samu ci gaba saboda haka lallai ya ku ƴan uwa mu ƙara fahimta babu wani abu wanda yake kawo wa mutane ci gaba irin abin da shafi riko da gaskiya da amana kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu da gaskiya cikin dukkan al'amuranmu babu wani abu da aka umurce mu da mu ƙarya a ciki hatta abin da ya shafi a tauriya mun karanta ana mun karanta cikin riyadus salihin a sheik muhammad bin salihu na uthaymin ya ce kar musulmi ya yawaita tauriya saboda in musulmi ya yawaita tauriya abin ya zo yana bayyana to zai zamanto me zai zamanto ana ganin sa da ƙarancin mutunci saboda ka da aka umurce mu da shi shine mu zamanto masu gaskiya yara tun suna ƙanana idan sun faɗi magana saɓanin gaskiya a ja su a nuna musu cewa ba daidai ba ne su gyara yaro tun yana karami ya tashi da gaskiya kar ya zamanto buƙatar wani abu ya kai shi ga abin da ya shafi ƙarya ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga ƙarya ka tabbatar da mu cikin masu gaskiya cikin ayyukanmu da cikin abin da ya shafi mu baki ɗaya إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata su ma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da su cikin jerin waɗannan abubuwa masu cikin jerin wato ma'abuta waɗannan abubuwa na alkhairi waɗanda sakamakonsu shi ne aljanna da Allah ya faɗa mana a baya wasabirina wasabirati da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata kamar yadda muka sani haƙuri shine dan kwafarai shine tilastawa shine matsawa rai akan abubuwa na abin da shi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ko da ran ba ta so a tilasta ta a matsa mata ta aikata wannan ɗa'a daga ciki misali kamar yanzu irin abin da muka yi magana a kai yanzu na gaskiya da wata amana an kawo ta al'umma daga wani guri babu wani wanda ya san wannan amanan da aka kawo sai kai ko sai ku ɗaya zuwa goma in ku rike wannan amanan kun cinye gaba ɗaya babu yadda za a yi wani ya sani sai Allah da yake sama to ka yi haƙuri ka ajiye ha'incin ka bi gaskiya wannan haƙurin da ka yi yana cikin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma abu ne mai kyau sa'an nan mutum ya yi misali kuma cikin haƙuri kan da'a wa Allah kamar irin fitowa sallar asubahi lokacin sanyi cikin duhu ba a lokacin fitowa sallar isha'i a'a ayyukan wa'azi da sauransu duk da'a ne wa Allah maɗaukakin sarki kuma sai an yi haƙuri ina fata an fahimta haka mutum ya yi haƙuri wajen nisantar abubuwan da Allah ya haramta mana kamar nisantar zina nisantar alfasha nisantar ha'inci da rashin gaskiya sa'an nan kuma mutum ya yi haƙuri a duk abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa wanda yake mai zafi mutum ya zamanto mai haƙuri akan musiba idan musiba ta samu mutum sa'an nan kuma mu sani haƙuri yayin da musiba ta samu mutum haƙurin yana karɓuwa ne a samu lada a lokacin da abun ya faru da mutum ba wai sai daga baya ba yana daga cikin haƙuri yana daga cikin imani da ƙaddara mutum ya yi haƙuri a kan musiba sa'an nan kuma ya yarda da cewa duk abin da ya faru da shi na musiba bai faru ba sai da tsari na Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa wannan abun zai faru da shi la mahala babu makawa sai ya faru da shi sa'an nan kuma mu riƙi duk abin da ya zo mana na ƙaddara mai zafi da haƙuri mu kuma tabbata a kai domin Allah maɗaukakin sarki yana ba da sakamako wa masu haƙuri cikakken sakamako inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bai ghairi hisab wasu haƙuri ana ba su lada ne kawai ba tare da lissafi ba ba tare da abin da ya shafi hisabi ba inna musamman inda sadamatul ula wata mata mun karanta anan a riyadus salihin wadda ɗanta ya rasu ta je tana ta kuka har makabarta har bakin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki hakuri ta ce ka tafi ka rabu da ni baka san abin da ya faru da ni ba sai daga baya ake ce mata wanda suka faɗa masa wannan magana fa annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta koma ta je ta bashi haƙuri annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mata ai haƙuri na amfani ne a wani lokaci a lokaci na farko a lokacin ne haƙuri yake mene a lokacin ne haƙuri yake amfani na wal khashi'ina wal khashi'at sune na shida ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati na shida al khashiina wal khashiat shima al khashiya wani nau'i ne na jin tsoron Allah madaukakin sarki mun san akwai al khawf akwai al khashiya duka yana daga cikin ibadu idan aka ce al khashiya ana nufin jin tsoron Allah maɗaukakin sarki amma tare da shi akwai sanin Allah maɗaukakin sarki ɗin akwai kuma girmama shi ina fata an fahimta alkhashiya maluma suka ce ana nufin masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin zukatansu da gabansu sa'an nan kuma masu kushu'i cikin sallah zina hun fi صلاتهم khashi'un a cikin ransu suna jin girman Allah maɗaukakin sarki suna raya suna jin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki bayani a alƙur'ani suna kuma jin girman azaban da Allah maɗaukakin sarki bayani a alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce mana innama yakhsha Allah min ibadihi ulama al-khashya masu jin tsoron iyakan masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki su ne maluma me yasa Allah ya ce maluma saboda maluma su suka karanta suka san menene da menene Allah madaukakin sarki ya tanadar wa muminai a cikin abin da ya shafi aljanna saboda haka suke ayyuka domin me domin neman Allah madaukakin sarki ya ba su wannan aljanna ne sa'annan kuma su suka san abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar na azaba da uquba a gidan wuta suke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mene ya kare su daga abin da ya shafi wannan azaba ɗin ta huta. sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma waɗannan matasa wasu matasa su uku da suka bu gidansa suna tambayar yaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake ibada annabi sallallahu alaihi wasallama baya suna tambaya ana ba aka ba su labari ɗaya daga cikinsu ya ce to ni fa zan dinga azumi ba shan ruwa wani ya ce ni kuma ba zan yi aure ba zan dake kaina kowa ne ya faɗi nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne kuka zo ka faɗi waɗannan maganganu wani ya ce shi ba zai yi bacci ba kullum yana cikin sallan dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka ka faɗi wannan maganganun suka ce eh ya ce to ku sani ni ama ana akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah maɗaukakin sarki na fi ku sanin Allah wa atqakum la na fi ku kiyaye dokokin Allah muhallu shahidin wannan hadisin da wannan ayar shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ama ana akhshakum lillah ku sani ni na fi ku kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki domin na fi ku sanin Allah amma tare da haka ina azumi ina shan ruwa ina aure ina aure kuma ina saduwa da mata nakan kuma yi bacci na tashi na yi sallah yace to wannan kuma shine tafarki na shine tsari na wanda ya kawu daga wannan ya kawu daga tafarki na ya kawu daga kan abin da ya shafi shiriyata saboda haka wal ina wal khashi'at ana nufin waɗanda suke jin tsoron Allah madaukake sarki tare da sanin Allah din tare da sanin abinda Allah ya tanadar na azaba da na wato ni'ima kuma suna daga cikin waɗanda Allah ya jera mana cikin masu rabauta ranar tashin alkiyama wallazina hum fi salatihim khashi'un Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa mu dace lura da yanayin lokaci abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh